Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan a wani lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Zahar Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 12 ga watan Janairu. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga zahara da kanin labarai. amurka da birtaniya da wasu daga cikin ƙawayenta sun kaddamar da wasu jerin hare-hare a kan mayakan kungiyar 'yan tawayen huti bayan da kungiyar ta kai wasu hare-hare a kan jiragen ruwan ƙasa da ƙasa a tekun bahar maliya da yankin tekun adin a gefe guda kuma rasha ta buƙaci a yi wani taron gaggawa na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a yau juma'a domin tattauna hare-haren soji da amurka da birtaniya ke kaiwa a ƙasar ta yemen. To kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa kotun kolin Najeriya ta baiwa gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf na jama'iyyar NNPP nasara. Tana mai watsi da nasarar da kotun ɗaukar ƙara ta baiwa Nasir Yusuf Gawuna na jama'iyyar APC. ba abin da za mu ce da wayannan alƙalai sai Allah ya saka musu da alheri domin me domin na kasansu sun yi ta'adi su sun zo sun gyara al'ummar jihar Kano ne maza da mata suka zo suka zaɓi abba ba ko sisi za kuma a ji sakamakon wasu makamantan shari'un daga jihohin bauchi lagos zamfara da dai sauransu sannan za a ji ƙarin bayani kan musayar wutar da aka yi tsakanin sojoji da 'yan ta'adda a kan hanyar kaduna zuwa abuja kamar kowane yammacin ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin duniyar amurka wanda mahmud lalo ke gabatarwa inda yau shirin zai taɓo batun takaddamar da ta biyo bayan sirrin ta rashin lafiyar sakataren tsaron amurka leo austin amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Amurka da Birtaniya da wasu daga cikin ƙawayenta sun mayar da martani akan mayakan Huti inda suka kaddamar da wasu jerin hare-hare da aka tsara domin murƙushe ƙarfin mayakan ƙungiyar waɗanda ke samun goyon bayan Iran bayan da ƙungiyar ta kai wasu hare-hare kan jiragen ruwan ƙasa da ƙasa a tekun Bahar Maliya da yankin tekun Aden. da yammacin ranar alhamis rundunar sojin amurka ta ce ta kai jerin hare-hare a wurare sama da 60 a wasu yankuna goma sha shida da ke karkashin ikon 'yan huti na kasar yemen waɗanda suka hada da na'urorin sarrafawa da ma'ajiyar makamai da na'urorin harba makamai da kuma wuraren yin kayayyakin kakakin kungiyar 'yan tawayen huti ya ce harin ya yi sanadiyar mutuwar mayaka akalla biyar tare da raunata wasu shida ba tare da bayyana wuraren da aka kai harin ba. Jami'in tsaron ya ce hare-haren da Amurka da Birtaniya suka kai tare da taimakon kasashen Australia, Canada, Netherlands da Bahrain. An harba su ne daga jiragen yakin sama, jirgin ruwa da kuma jirgin karkashin ruwa. Manjo Janar Pat Ryder shine kakakin ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon. Uh, and so we know that uh, Iran has a role to play in terms of helping to cease this ya ce mun san cewa iran na da rawar da za ta iya takawa wajen taimakawa a kawo ƙarshen wannan mummunan ayyukan na 'yan huti a gefe guda kuma rasha ta buƙaci a yi wani taron gaggawa na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a yau juma'a domin tattauna hare-haren soji da amurka da birtaniya ke kaiwa a ƙasar ta yemen Amurka da Birtaniya sun kaddamar da hare ta sama da kuma ta ruwa kan sansanonin sojin Houthi a ƙasar Yemen a matsayin martani ga hare da kungiyar ta kai wa jiragen ruwa a tekun Bahar Maliya. Lamarin da ke nuna cewa yakin da Isra'ila take yi da Hamas a Gaza na ƙara faɗaɗa. Kakakin 'yan tawayen Houthi na ƙasar Yemen ya ce babu hujjar kai harin na Amurka da Birtaniya. ya kuma ce kungiyar da ke samun goyon bayan iran za ta ci gaba da kai hare-hare kan jiragen ruwa da suka nufi isra'ila cinikayya a tsakanin china da rasha ta kai wani matsayi mafi girma a shekarar 2023 yayin da cinikayya tsakanin china da amurka ta yi ƙasa a karon farko cikin shekaru hudu sanadiyar rikice-rikicen da ake fama da su masu nasaba da siyasar duniya alkalaman jami'an kwastam sun nuna cewa cinikayya tsakanin china da rasha ta haura sama da dala biliyan 240 lamarin da ya cilla hasashen dala biliyan 200 da kasashen biyu suka yi wanda makota juna ne wannan adadi ya kasance mafi girma a tarihi ga kasashen biyu wanda suka samu ƙarin kusanci a siyasance da kuma fuskar tattalin arziki tun bayan da moscow ta mamaye ukraine a shekarar 2022 Beijing dai ta sha suka daga kasashen yammacin duniya dangane da matakin da ta dauka a kan yakin Ukraine, inda ta ci gaba da jaddada matsayinta na 'yan baruwanmu. Ita dai China ta ƙi sukar mamayar da Moscow ta yi wa Ukraine. A bara an kiyasta darajar kasuwanci tsakanin Amurka da China a kan dala biliyan 664 adadin da ya ragu da kashi 11.6 idan aka kwatanta da shekarar 2022. To an jima kaɗan Zahara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya. inda kotun ɗaukaka ƙara ta baiwa gwamnan kano abba kabir yusuf na jama'iyyar nnpp nasara tana mai watsi da hukuncin kotun ɗaukaka ƙara wadda ta baiwa alhaji nasir gawuna na jama'iyyar apc nasara daga kanan ga mahmud ibrahim kwari da cikakken rahoton da kimanin karfe goma sha biyu ranar nan ta jima'a ne kotun kolin wadda ta yi zamanta a can abuja ta tabbatar da abba kabir yusuf a matsayin gwamnan kano al'amarin da ya kawo karshen cece kucen da ya dabaibaye fagen siyasar kano a 'yan watannin da suka shuɗe. Abdulaziz Ayuba alhamdulillah na gode wa ubangiji na Allah ubangiji ya ritta ya nan da shekara takwas albarma annabi Muhammadu sunana muttaka usman shukura ni wannan abu ya faranta min raina na kware yadda magoya bayan gwamnan suka rinka guje-guje akan ababen hawa kenan akan titunan kano suna bayyana murnar nasarar sa a kotun koli a yau alhaji sunusi siraja kwankwaso da ke zama mai baiwa gwamna abba kabir yusuf shawara akan harkokin siyasa na cewa kotun koli ba abin da za mu ce da wayannan alƙalai sai Allah ya saka musu da alheri domin me domin na su sun yi ta'adi su sun zo sun gyara al'ummar jihar Kano ne maza da mata suka zo suka zaɓi abba ba ko fifi. Sai dai sakataren jam'iyyar APC na jihar Kano Honorable Ibrahim Zakar Sarena wadda jam'iyyarsa ta sha kaya a kotun kolin a yau ya ce. Kada a ci mutuncin kowa, kada a wulakanta kowa, kada mutane su fito su nuna rashin yardarsu kuma su yi addu'a Allah Ubangiji Allah ya sa haka shafa alkhairi su kuma Allah ya taya su ruku mu kuma Allah ya zafa mana abin da ya fa alkhairi. Dangane da yadda za su tinkari aikin hamayya kuwa Honorable Ibrahim Zakar Sarina na cewa. Eh to wannan kuma ai za mu zo mu zauna kuma mu ga yadda za a kullo wa shi kansa tsarin gaba daya. a yanzu ai kaga muna zama ne na alhini eh, in kuma an zo an zauna zuciya kuma ta huce to sannan kuma sai a zo a ga abin da za a yi musamman yadda suke ai kamfen suke mana kuma za su gaba da yi mana kamfen in Allah ya so ya yarda bayan gwamnan Kano kotun kolin ta Najeriya ta tabbatar da kujerun gwamnan Bauchi da Plato da Zamfara da kuma Ebonyi al'amarin da ya sanya masani akan harkokin mulki da demokradiyya Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa da ke koyar da wannan fanni a jami'a jami'ar Bayero ke cewa. Inda Allah ya nuna mana ƙarshen shari'ar zaɓe ko shari'un zaɓe yanzu abu ɗaya ya rage shine samar da shugabanci na gari don haka wajibinsu su dukufa wajen samar da shugabanci na gari wanda baya ɗauke da bambanci ko tozarci ko wani tunanin ramuwar gayya a wanda zai haɗa kawunan al'ummar da ake shugabanta ya samar musu da alkhairi gwargwadon iko ingije musu abubuwan da suke ki matakar iko kuma abokan hamayya su kuma za su iya taimakawa al'umma wajen yin hamayya tsaftatacciya. Dai limamai a masallatan juma'a daban-daban a sassan birni da kewayen Kano suka yi kuɗubar a kan muhimmancin zaman lafiya gabani da kuma bayan sanar da sakamakon wannan shari'a kuma ya zuwa lokacin hada wannan rahoto al'umma na ci gaba da harkokinsu na yau da kullum a birni da kewayen na Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To gaida Mahmud, to kamar yadda ba a rasa ji ba, baya ga shari'ar zaben gwamnan Kano, an yanke hukunci kan shari'un wasu jihohin na Najeriya kuma. Don haka na tuntuɓi wakiliyarmu a Abuja Halima Abdulra'uf don jin ƙarin bayani sai ta ce. Madalla a zamanta na yau Juma'a na yanke hukuncin kararrakin kalubalantar matsayar kotunan sauraron kararrakin zaɓe da na ɗaukaka kara akan zaben jihohi bakwai. Kotun koli ta tabbatar da nasarar gwamna Babajide Sanwo-Olu na jam'iyyar APC a jihar Legas inda ta yi fatali da kararrakin kalubalantar nasarar da ɗan takarar jam'iyyar Leba da na PDP suka shigar. Sai ta kwararsa Bala Muhammad na jam'iyyar PDP a jihar Bauchi wanda shi ma kotu ta tabbatar da nasararsa. Kotun kolin ta kuma yi watsi da hukuncin kotun ɗaukaka ƙara na baya inda ta tabbatar da nasarar Dauda Lawal na jam'iyyar PDP a jihar Zamfara. Takwararsa Francis nwaifuru ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC a jihar Ebonyi sai kuma soke korar Caleb Muftwang inda ta tabbatar da shi a matsayin gwamnan jihar Filato. Tuni dai masana shari'a suka yi ta yaba da yadda abubuwa suka wakana a kotun kolin Najeriya inda kuma magoya bayan jam'iyyu daban-daban suka nuna farin cikin su suna mai cewa kotun ta yi adalci. a da Halima ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a mu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Zahara da ci gaban labaran duniya. Wata sanarwa da ofishin Prime Minister Birtaniya ya fitar ya ce Rishi Sunak na ziyara a birnin Kib babban birnin ƙasar Ukraine a yau Juma'a domin bayyana wani sabon shirin tallafin Ukraine a sabon shirin tallafa Ukraine ciki har da ƙarin kudaden soji kan yakin da take yi da Rasha. sanarwar ta ce ana sa ran sunak zai bada sanarwa cewa tallafin soji ga ukraine na shekara mai zuwa zai kasance dala biliyan uku da dai za su hada da kudaden makamai masu linzami da ke cin dogon zango da tsaron sararin samaniya da harsasai na manyan bindigogi da kuma tsaron teku. Sunak ya fara ziyartar Ukraine ne a watan Nuwamba shekarar 2022, jim kaɗan bayan ya zama Prime Minister. Birtaniya ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashe da ke nuna cikakken goyon baya ga Ukraine. Birtaniya ita ce ƙasa ta biyu mafi girma wajen bayar da agajin soji ga Ukraine bayan Amurka. inda ta ba da jimillar dala biliyan 3.3 a shekarar 2022 da shekarar 2023. Ma'aikatar harkokin wajen China ta sanar a yau Juma'a cewa sojojin kasar Myanmar sun kulla yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da gamayyar ƙungiyoyi marasa rinjaye da ke kai hare-haren da ke kai hare-haren sarika noke a yankin arewa maso gabashin ƙasar. kasar. gwamnatin sojan myanmar ta tabbatar da faruwar lamarin kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar maonin ya bayyana cewa an kulla yarjejeniyar ce a tattaunawar wadda china ta shiga tsakani a ranar laraba da alhamis a kunmin babban birnin lardin china mai tazarar kilomita 40 daga kan iyaka da myanmar Manjo Janar Zominton kakakin Majalisar Mulkin Sojan Myanmar ya faɗa a cikin wani saƙon murya da ya aikawa manema labarai cewa ɓangarorin biyu sun gana a kunmin kuma bayan tattaunawar sun amince da yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta na wucin gadi. ɓangarorin biyu sun ƙi yin biyayya ga wata yarjejeniyar da aka kulla a tsakiyar watan Disamba bara. To a gaida Zahar Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu kamar yadda ba a rasa ji ba. Kafafen yada labaran Najeriya sun yi ta bayar da rahotanni kan yiwuwar sake dawowar 'yan ta'adda a kan hanyar Abuja zuwa Kaduna da kuma sace dimbin mutane bayan wata musayar wuta tsakanin sojoji da 'yan ta'adda da dai sauransu. Kan haka ne wakilinmu a Abuja Hassan mai na kaina ya yi bincike sannan ya haɗo mana wannan rahoton. Hassan gare ka. Wasu jaridun Najeriya sun ruwaito cewar 'yan bindiga daɗi sun dawo da aikace-aikacen su akan hanyar Abuja zuwa Kaduna, inda suka kara da cewar ko a baya bayan nan an yi awun gaba da mutum talatin akan wannan hanya. To sai dai kuma, hedikwatar rundunar tsaron Najeriya a cikin martanin da ta mayar ta ce ba wai batu ne na satar mutane ba. A'a, jami'an tsaro ne suka bude wa 'yan bindiga daɗi wuta da hakan ya shafi wasu faran hula. What happened on the Kaduna Abuja highway where Manjo General Edward Buba na hedikwatar rundunar tsaron Najeriya kenan ke cewar abin da ya faru akan hanyar Kaduna zuwa Abuja shine wasu 'yan ta'adda suka zo suna kokarin ketare hanya inda jami'an tsaro suka far masu amma abin bakin ciki yayin da ake musayar wuta tsakanin bangarorin biyu abin ya rutsa da wasu faran hula kaga wannan na daya daga cikin irin ababen da ke tattare da sha'anin yaki kenan abin da ya sa su kokarin ketare hanyar shine muna farautar su ba za su iya zama inda suke ba dole su gudu kuma kokarin cin masu dole mu far masu ita ma rundunar 'yan sandan jihar kaduna ta yi watsi da jita-jitar cewar 'yan bindiga sun sace mutane akan hanyar abuja zuwa kaduna na nemi karin bayani daga mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar kaduna asp mansur hassan wannan labari da mutane suka dauka na cewa an dauki mutum talatin da koma wanda na ga sun rubuta mutum tamanin da biyar a wannan labari ba haka yake ba abin da yake faruwa shine akwai fada da ake yi a yayin in nan a bata gari da ake yi a naija da katsina da kuma shi ma nan dajin mu na kaduna to wannan ya sanya suka zo ke so su crossing hanya kuma muka samu bayanan sirri cikin gaggawa na cewa daidai lokacin da suke kokarin tallaka wannan hanya to wannan ya sanya aka yi kilashin tsakanin su da rundunar tsaro sakamakon wannan clash da aka yi aka yi harba harba tsakanin mu da su wanda da yawan so sun mutu wasu ma sun ji raunuka kuma wanda har ya hada da mutane masu wucewa to to inda abin na ya ritsa da su shine ta sanya har aka samu kusan mutum bakwai da inda ka samu raunuka a jikinsu wanda bullet ya samu broshin jikinsu wanda a cikin gaggawa aka kai su zuwa ASP Mansur Hassan kakakin 'yan sandan jihar Kaduna a gefe guda masana tsaro irin su Aya Komodo Baba Gamawa mai ritaya ya kira ga jama'a da ma 'yan jaridu da suke taka zantsan da duk wani labari da ya shafi sha'anin tsaro. Da su jama'a mabiya wannan hanyoyi da duka al'umma da kuma su kansu 'yan jaridu da sauransu dole a wa jama'an tsaron nan adalci kuma a yi musu gaskiya. A dalili ko shine a duk lokacin da aka ji irin wa'annan abubuwa sun faru da Allah jama'a su nemi sahihancin wannan labari din su tabbuki hukumomi wadda suke da haƙƙi akan wayan abubuwa kafin a je a yada abubuwan da ba daidai ba. Eya eh, Komodo Baba Gamawa Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To gaida Hassan kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16,25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 Baya ga haka, ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan makon zai nazari ne kan rashin lafiyar da ya kai ga kwanciyar sakataren tsaron Amurka Led Austin a asibiti lamarin da ya tada kura. Da kuma muhawara da 'yan takarar da ke neman tikitin zaben shugaban kasa da suka yi karkashin jam'iyyar Republican a nan Amurka. Yau batutuwan da zamu mai da hankali a kai kenan sunana Mahmud lalu. madalla to fadar gwamnatin amurka ta white house da ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon a wannan makon sun ce suna yin nazari kan yadda sakataren tsaron kasar lloyd austin ya kai ga kwanciya asibiti a makon da ya gabata fadar ta white house ta ce tana kuma bincike kan dalilin da ya sa ba a sanar da ita ba bayan da austin ya mika ragamar ayyukansa ga mataimakinsa kathleen hicks a lokacin da ya kwanta a asibitin John Kirby shine kakakin Majalisar Tsaron Amurka. yes, of course, we were all curious to Ya ce lallai dukanmu mun zaku mu san me ya faru. Shine sakataren tsaron Amurka kuma kusa ne a wannan gwamnati saboda haka mun zaku mu san me ya faru. Um, he's a key member uh, so we Austin dai shine mutum na biyu bayan shugaba Joe Biden wajen baiwa sojojin Amurka umarni. bayanai sun yi nuni da cewa ya gamu da wata larura bayan wata 'yar tangarɗa da aka samu yayin masa wani aiki a ranar 22 ga watan disambar bara lamarin da ya kai shi ga kwanciya asibiti a ranar 1 ga watan janairu jinkabide ya faɗa manema labarai cewa tuni austin ya koma bakin aiki yayin da yake kwanci a asibitin a ɗaya bangaren kuma wasu daga cikin manyan 'yan takarar da ke neman tikitin tsayawa jam'iyyar republican takarar shugaban ƙasa a zaben bana sun tafka muhawara a karo na biyar a daren ranar laraba gwamnan jihar florida ron desantis da tsohuwar wakilin amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ne suka fafata a wannan muhawara instructive. Now I'm going to say. it's very instructive no, about what Nick, how Haley sees the world. I think I have the floor. da Haley dai sun kwashe sa'a biyu suna sukar juna da kalamansu. Yayin da aka lura ba kasafai suke caccakar tsohon shugaban Amurka Donald Trump ba, wanda shi ke kan gaba a farin jini a jirin masu neman tikitin jam'iyyar. Muhawarar dai ta wakana ne a jihar Iowa da ke tsakiyar yammacin Amurka. wacce ita ce za ta fara gangamin zaben dan takarar da zai tsayawa jam'iyyar republican takara a zaben na bana. duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa bututuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai hamma da wasanni da sauran bututuwan da suka shafi zamantakewa. sai ku rika kasancewa tare da sashen hausa na muryar amurka a kowace ranar juma'a da misalin karfe 4 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe 3 kenan agogon ghana domin sauraron shirin duniyar amurka duniyar amurka duniyar amurka tare da ni mahmud lalo masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin duniyar amurka na wannan makon sai kuma wani jikon idan allah ya kai mu yanzu a madadin julie leathers gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya To gaida Mahmud, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. A yau za mu fara da saƙon Shehu Adamu Rijau ya ce, Ya Ubangiji Allah ka azurta ƙasarmu Najeriya da arzikin zaman lafiya, ka kawar mana da dukkan matsalolin da suka taru kuma suke neman yin aure su tare a ƙasar tamu alfarmar wanda ka yi duniya da lahira domin shi. Wannan saƙo kuma ya ce, ina jajanta ma iyalai da 'yan uwan isa gusau mai magana da yawun gwamnan jihar borno allah ya ji kanshi da rahama ya sa ya huta amin sako daga alirab kana gashuwa sako na gaba na haɗin gwiwa ne daga aminu adamu malam maduri da kwamrar umar baban ya sabon gida tare da kwamrar hassan hamza silet tankarkar a jihar jigawa ya ce assalamu alaikum voa hausa fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatanku muna kira ga al'ummar jihar kano da su kai zuciya nesa kuma su karbi sakamakon hukuncin kotu a duk yadda ya zo domin ci gaba da zaman lafiyar jihar su babu abin da ya fi zaman lafiya daɗi kuma shine tushen ci gaban ƙasa sako na gaba kuma ya ce tabbas hukunce-hukuncen da kotun koli ta yi a yau na shari'un gwamnoni hakan bai zo mana da mamaki ba domin ita shari'a saɓanin hankali ce da wannan muke musu kyakkyawan zato a wasu shari'un a nan gaba da fatan allah ya kara ba su kariya da ikon ci gaba da kwatanta adalci amin sako daga abdulkadir lawal sha iskawa katsina Sako na gaba naku ne Aliyu Usman taka lafiya da Abdullahi mai maganin gargajiya gulma da Modestir Sani birnin Kebbi da Hamza Galadima birnin Kebbi ya ce, Ina taya Abba Kabir Yusuf murnar samun nasara a kotun kolin Najeriya ko da yake gaskiya ba shi nake so ba. Ina kuma jajanta magwani na wato Yusuf Gawuna Allah Ubangiji shi sa haka shine mafi zama alkhairi zuwa gare ka. Amin tuma amin. Sakon Aminu Kano Maida kuma ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Masu yunkurin ɗauke mana transformer a garinmu na Maida. Ya kamata ku janye ku don kaucewa rikici duk da cewa haɗan kwangilar ne ke yunkurin ɗauke mana ita. Don ba za a kawo mana wutar bato a bar mu da transformer mu. Sako na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karanto muku a yau ra'ayinka ne. Buba mai goro gashuwa ya ce, nasarar da abba kabir yusuf ya samu a kotun koli ya nuna kananan kotuna suna tafka kurakurai wajen yanke hukunci kuma ya kamata a gyara domin hakan zai iya haifar da rikici a cikin al'umma to mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku mu kuwa za mu karanto iya gwargwado abin da ya sawwaka. To sannuki da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice. To a takaicen Amurka da Birtaniya da wasu daga cikin ƙawayenta sun mayar da martani a kan mayakan hutu inda suka kaddamar da wasu jerin hare-hare da aka tsara domin murƙushe ƙarfin mayakan ƙungiyar waɗanda ke samun goyon bayan Iran bayan da kungiyar ta kai wasu hare-hare a kan jiragen ruwan ƙasa da ƙasa a tekun bahar maliya da yankin tekun aden da yammacin ranar alhamis rundunar sojin amurka ta ce ta kai jerin hare-haren a wurare sama da 60 a wasu yankuna goma sha shida da ke karkashin ikon yan huti na kasar yemen waɗanda suka hada da na'urorin sarrafawa da ma'ajiyar makamai da na'urorin harba makamai da kuma wuraren yin kayayyakin a gefe guda kuma rasha ta buƙaci a yi wani taron gaggawa na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a yau juma'a domin tattauna hare-haren soji da amurka da birtaniya ke kaiwa a ƙasar ta yaman amurka da birtaniya sun kaddamar da hare-haren ta sama da ta ruwa a kan sansanin sojin huti a ƙasar yemen a matsayin martani ga hare-haren da ƙungiyar ke kaiwa jiragen ruwa a tekun bahar maliya lamarin da ke nuna cewa yakin da isra'ila take yi da hamas a gaza na ƙara faɗaɗa cinikayya tsakanin rasha da china ta kai wani matsayi mafi girma a shekarar 2023 yayin da cinikayya tsakanin china da amurka ta yi ƙasa a karan farko a cikin shekaru hudu sanadiyar rikice-rikice da ake fama da su masu nasaba da siyasar duniya. alkaluman jami'an kwastam sun nuna cewa cinikayya tsakanin china da rasha ta haura sama da dala biliyan 240 lamarin da ya cilla a sashen dala biliyan 200 da kasashen biyu suka yi waɗanda makota juna ne wannan adadi dai ya kasance mafi girma a tarihi ga kasashen biyu Wata sanarwa da ofishin Prime Minister Birtaniya ta fitar ya ce Rishi Sunak na ziyara a birnin Kyiv babban birnin ƙasar Ukraine a yau Juma'a domin bayyana wani sabon shirin tallafawa Ukraine ciki har da ƙarin kudaden soji kan yakin da take yi da Rasha. Sanarwar ta ce ana sa ran Sunak zai ba da sanarwar cewa tallafin soji ga Ukraine na shekara mai zuwa zai kasance dala biliyan uku da ɗigo biyu. Ma'aikatar harkokin wajen China ta sanar a yau Juma'a cewa sojojin ƙasar Myanmar sun kulla yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da gamayyar ƙungiyoyi marasa rinjaye da ke kai hare-haren sarukan noke a yankin arewa maso gabashin ƙasar. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a je mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zahar Aminu Fage wadda ta taya na gabatar da shirin da producer mu Julie Leathers Gresham da kuma injiniyar mu ta yanzu Kelly Williams ni Ibrahim Kalamsi Garba ke cewa sai an jima. Wassalam.